kasa da mako guda bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta sauya ranar 29 ga watan mayu da 12 ga watan yuni a matsayin ranar bikin mulkin a najeriya da kuma baiwa marigayi chief wa biola wanda ake kiran lashe zaben 12 ga watan yuni da sojoji suka soke lamban yabo mafi girma a kasar har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu game da cancanta ko rashin cancantar wannan mataki na gwamnati kama daga mutumin da yanzu ake wa kallon jagorar siyasar al'umma yarba na yankin kudu maso yammacin najeriya chief bola ahmed tinubu da farfesa wole shoyinka da ya taba lashe lamban yabo ta nobel da kuma sanannen lauyan nan femi falana da kungiyar tuntuɓar juna ta arewacin najeriya acf da masu adawa da shugaba muhammadu buhari a siyasance irin su gwamna ayo fayoshi na ikiti dukkaninsu sun yamba da matakin na shugaba muhammadu buhari sai dai kuma duk da wannan yabo da shugaban ke samu wasu 'yan najeriya irin su alhaji bashir tofa dan takarar shugaban kasa a gargashin tutar jam'iyyar nrc da suka yi takara da mq abiola a zaben sha biyu ga watan yuni ya ce ko kaɗan matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka bai dace ba domin kuwa ba a kammala wancan zaɓe ba don haka amincewa da duk wani nau'in zaɓen bai dace ba a cewarsa matakin na siyasa ne kawai to koya sauran al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya ke kallon wannan mataki na karama mq abiola First of all, I want to use this opportunity to thank our president. You are waiting for this opportunity before. Ya ce gaskiya na ji daɗin wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka. Ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya ɗauka abin yabawa ne matuƙa. Muna godiya matuƙa. Abba Sakarullah. Um, to my own point of view, on that aspect is that the federal government is trying to create a kind of a unity in the country. Shi kuwa wannan malami ya ce ni a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin haɗa kan 'yan Najeriya. Ya ce ko a yanzu idan za ka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan ba da hutu a wannan rana don haka idan gwamnatin tarayya ta daidaita al'amarin hakan ya yi daidai. Wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na haɗa kan 'yan Najeriya a ƙasar baki ɗaya. The federal government is trying to create create a, a kind of unity in the country. A martanin da fadar shugaban kasa dai ta fitar game da wannan kace da ce da matakin shugaban kasar ya haifar mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya ce masu adawa da matakin ba wasu bane illa yan adawar da ada suka samu damar warware wannan matsala amma kuma suka yi tsayuwan gwamin jaki a kai kuma yanzu a bayyane gare su cewa ruwa ya karewa wa dan kada bisa la'akari da yadda jama'a daban-daban na kasar suka suka yaba da wannan mataki na karrama jagoran zaben sha biyu ga watan yuni shi ma a bangaren sa wani tsohon dan jarida na mujallar concord na marigayi chief mk abiola muhammad adamu da aka dore a lokacin mulkin janar sani abacha ya yi tsokaci game da wannan mataki na gwamnati wannan abu da buhari ba wai kawai ya yi adalcin bane ya yi abin da ya dace ya kuma daga su ya tozarta su waɗanda suka yi ta hankoran hakan kada ya faru at last din ya faru saboda haka duk wanda ka je na cewa wannan abun bai dace ba yana ɗaya daga cikin su duk wanda ma ka je na wani rarrafe yana karya da law yana da karya da doka na cewa ya kamata a kullun doka karya yake yi yana ɗaya daga cikin irin su domin duk wanda ya san ya kamata ya kuma san adalci ko ya aka kauce ma doka har ko murna ya kamata ya yi amma ba haikan a fito ana bai dace ba yanzu dai a yanda aka shirya karrama marigayi chief mk abiola da ambasada baba gane kingibe da marigayi chief gani fa'imi gobe a abuja lokacin jihohin yankin kudu maso yammacin najeriya kamar yadda suka saba sun ayyana sha biyu ga watan yuni a matsayin ranar hutu babangida jibrin murya amurka daga Legas.